Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan dare na ranar Talata 29 ga watan Janairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. A duniyar gizo kuma za a same mu ne a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakubu makiri ne a wannan karo tare da Amina Buhari Auna. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu akan wata dokar ƙasa ta gina wasu manyan hanyoyin ƙasar da haɗin gwiwar 'yan kasuwa. a jihar lagos kuma majalisar dokokin jihar ce ta yi wani yunkuri na tsige gwamnan jihar a kyume an bude bisa laifin rashin gabatar da kasafin kuɗi gabanta a kan lokaci bayan haka kuma za mu baku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku a kan mataki da wato kungiyar lauyoyi ta najeriya ta dauka na kauracewa kotuna ko kuma karamin yajin aiki kenan da suka yi na kwanaki biyu ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku kan wannan batun lambobi kabar kullum biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar niger amma duk sai kun fara jin cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran duniya. A yau talata ne a tani janar ɗan ƙasar Venezuela ya nemi kotun kolin ƙasar ta haramtawa madugun 'yan adawa Juan Guaido fita daga Venezuela. Har ila yau, a tani janar Tarek William Saab ya nemi kotun ta toshe asusun bankin Guaido yayin da yake ƙaddamar da bincike akan ayyukan Guaido na neman tura gwamnatin shugaba Nicolas Maduro ta 'yan gurguzu. sai dai Saab bai bayyana laifukan da ake gudanar da binciken a kansu ba, amma ya ce binciken na da alaƙa da rikicin da ya taso bayan da Gwado ya ayyana kansa a matsayin shugaba mai mulkin ƙasar a hukumance a makon da ya gabata. A wata hira da ya yi a gidan talabijin ɗin CNN da aka nuna a safiyar yau Talata, Guado ya ce ya yi imanin gwamnatin Maduro za ta iya miƙa mulki ga wata gwamnatin cikin lumana kuma ana iya yin zaben gaskiya da adalci daga baya. fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba donald trump na yunkurin kaucewa sake rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya amma kuma har yanzu dai yana da niyyar gina katanga tsakanin iyakar amurka da mexico matakin da har yanzu 'yan jam'iyyar democrat ke adawa da shi shugaban baya so a rufe ma'aikatan gwamnati ba shine burin ba a cewar sakatariyar yada labarai ta fadar white house sarah sanders jiya litinin yayin da take ganawa da manema labarai inda kuma ta nemi 'yan Democrat su mai da hankali akan batun gyara harkan tsaro a ciki har da ba da kuɗin gina katanga. An buɗe ma'aikatan gwamnatin tarayya bayan rufewar da aka yi na lokaci mafi tsawo a tarihin Amurka. A ƙarshen satin da ya gabata ne, Trump ya sa hannu a kan wani kasafin kuɗi na wucin gadi da ya ba da damar a sake buɗe ma'aikatan na tsawon makonni uku. a halin yanzu kuma mukaddashin attorney janar na amurka matthew whitaker ya faɗa jiya litinin cewa yana kyautata zaton an kusa kammala binciken da jigon shari'a robert mala ke gudanarwa a kan shishigin da ake zargin rasha ta yi a cikin zaben shekara 2016 na amurka da kuma ko akwai wata alaƙa tsakanin rasha din da gwamnatin yakin neman da kwamitin yakin neman zaɓe na shugaba donald trump a lokacin da yake ganawa da manema labarai labarai jiya a nan washington wutuka ya bayyana fatar cewa wutuka ya bayyana fatar cewa nan ba da nan ba da jimawa ba za a samu wannan cikakken rahoto na mala dangane da binciken da yake gudanarwa shi dai wutuka tun cikin watan nuwamba yake rike da mukamin wucin gadi na zama tani janar na amurka bayan da shugaba trump ya sauke jeff sessions daga mukamin kuna shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau talata ne gwamnatin firaministan palestino rami alhamdala ta miƙa wa shugaba mahmud abbas takardar yin murabus sai dai kuma wata sanarwa da majalisar ministocin ta bayar ta ce ministocin za su ci gaba da aiki har sai an samar da wata sabuwar gwamnati wannan matakin ya zo ne kwana biyu bayan ƙungiyar fata ta buƙaci a maye gurbin gwamnatin sai dai kuma kungiyar hamas da ke jagorancin gaza ta ki amincewa da murabus din a bisa hujjar cewa shugaba abbas na kokarin hana a dama da 'yan hamas ne a gwamnatin labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan dokar shugaban ƙasa ta bakwai domin gina wasu muhimman hanyoyin kasar ta hanyar haɗin gwiwa da 'yan kasuwa wanda za su gina hanyoyin a matsayin haraji da za su biya wanda za su biya gwamnati cikin rangwami ga ƙarin bayani daga umar faruk musa daga birnin abuja gwamnati za ta haɗa gwiwa ne tsakanin ta da maimayin kamfanoni domin inganta sha'anin samar da hanyoyi a cikin najeriya kamar yadda ɗaya da cikin maimayin 'yan kasuwa na najeriya da za su shiga wannan tsarin na samar da hanyoyi guda goma sha tara daga kamfanoni maimaye guda shida wanda zai shafi jihohin najeriya guda goma sha shida daga sassa guda shida na najeriya kamar da aka tsara shine alhaji aliko dangote na dangote group wanda ya mana karin haske dangane da muhimmancin wannan tsarin a bangaren gwamnati da kuma bangaren su 'yan kasuwa shi amfanin wannan za a samu hanya da yake tana da kwakwaran kyau kuma duk wani kasan abin da yake faru da hanyar har shekara biyar shi wanda ya gina hanyar shine zai gyara ta to amma mu irin hanyar da muke hanya ce ta yin abun da wannan kankare sauraka ka ba hanya ce da yake ma za ta ɓaci wani da shekara 45 zuwa shekara 50 akwai maganar kamar sufurin layin dogo da za ku iya shigowa saboda za wurin bunƙasa cinikayya da ma motsi tsakanin bangare zuwa wani bangare eh to ka san ba zai zama cewa komai muna ciki ba amma dai za mu duba abin da yake ah, ah, ya dace sannan sai mu shiga don waɗannan ɗin ka duba gani hanyoyin da yake aka riga aka bamu a wannan suna da yawa kuma za su ɗauki kuɗaɗe da yawa da gaske to shi sa ɗin rino dole ne mu yi ɗan hankali mai muka ɗauka mai ba mu amma kadan mutane suka riga suka shigo ah, mafi mutane ba su fahimci ah, muhimmancin wannan abin da yake aka yi ba yau misali bari baka misali in ka dubi hanyar nan lakwaja abunan zuwa abuja yau shekara nawa ya tafi shekara goma sha biyar ba gama ba kilomita ɗari ce da wani abu da irin wannan abun aka yi a shekara biyu da rabi zuwa uku an yi an gama ta tuntuni kowa ya zuwa tashi sauraka mutanen nan da yake kullum za a zo mutane goma ashirin talatin suna mutuwa akan hanya da ba a samu wannan ba saboda haka to daura inda aka samu mutane suka shiga to abun zai muka kwarai da gaske aliko dangote kenan wani hamshakin dan kasuwa kenan hajiya zainab ahmed ita ce ministar kudi ta najeriya wadda ita ma ta halarci wannan bukin kuma ta mun karin haske in kana so kai kamfani kana so ka gina hanya sai ka zo ka same mu ka ce wannan hanyar da ta fara daga nan zuwa nan ina so in gina ta sai a je da ministry of works mu na tarayya a je a yi inspection a duba a kayyade irin wani irin aiki ne eh, ake so a yi kuma nawa ne kudin aikin kuma shi wannan kamfani sai an tantance cewa suna da karfin yin haka ba wai kawai da za su zo su mana bugi su kawo takardu a ce an yi aiki ba a yi ba. ajiya Zainab Ahmed ke ministan kuɗi ta tarayyar Najeriya a tattauna da ne da ita a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa. yanzu haka ana zaman ɗarɗar a fadar gwamnatin jihar Legas sakamakon mataki da majalisar dokokin jihar ta fara ɗauka na neman tsige gwamnan jihar a kiwumi an bude daga kan mukaminsa na gwamna bisa laifin rashin gabatar da kasafin kuɗi na bana to sai dai wasu mazauna jihar Legas ɗin suna cewa da lauje a cikin naɗi ga baban gidan jibrin da ƙarin bayani. wanda yake dai daga bisani kakakin majalisar dokokin jihar ta lagos honorable mudasiru obasa ya bayyana wa 'yan majalisar cewa kamata ya su baiwa gwamnan lokaci ko kuma damar gabatar da uzurin da ke gabansa domin jin dalilan da ya sa ya kasa gabatar da kasafin kuɗin a kan lokaci kamar da aka saba wannan takun saka dai ya samo asali ne ana gab da fara zaɓe na fidda gwanin na takarar mukamin gwamna a zaben da za a gudanar a watan gobe yayin da 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar jihar Legas da ake ganin suna rawa ne da bazar daya daga cikin jigajigan 'ya'yan jam'iyyar APC na ƙasa a Suwaju Ahmed Bola Tinubu na hana a kuma mai ambode sake tsayawa takara na gwamna a jihar ta Legas abinda ke zama karo na farko a tarihin demokradiyyar Najeriya yanda gwamna mai ci kirikiri za a hana shi sake tsayawa takara a karo na biyu. Na je ta bakin wasu mazauna birnin Legas game da wannan kace na ce da ke wakana tsakanin 'yan bazar dokokin jihar ta Legas da kuma gwamnan jihar a Akume Ambode. Game da abin da Punch suka nuna sun nuna cewa Ambode ayyukan da ya yi a Legas ya kashe kudi ne bisa ga rashin bin ka'idodi aiki da kuma yadda ya kamata a kashe su kuma suna zargin shi game da abubuwan da ya shigo da shi Abuja din ba su gamsu da shi ba amma tun asali dama ni na san Ambode akwai aikin da yake ma NPDP a kasa tunda ba ba aka kawai mutum za a ce wai an janye shi ba e ba sanwolu dama ya fito da sannan ya ce ya yadda ka kawai kawai na ciki na ciki ne kuma a gaskiya gwamnan jihar lagos rashin ba da cikakken goyon baya da yake yi ga wannan kamfen na wannan lokaci a abu ne da ainihin bai kyautu ba a shawara ta gare shi kamata ya yi ya mai da komai ba komai bane ya san kuma mulki na Allah ne Allah ne yake ba da shi ga wanda ya so yake ana mulki ga wanda ya so wanda shi a nasa mafarkin tun da yake bai taɓa tunani ko mafarkin zai taɓa zama gwamna ba a shuwaju bola ahmed tinubu ya tsamo ya ce zo ka zama gwamna ɗaukan wannan mataki na fara tsige gwamnan jihar legas a kawai mai ambo ya biyo bayan gabatar da rahoto ne na mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar honorable wasiyo shillokun sani ya gabatarwa majalisar wanda ke da nasafa da kasafin kuɗin bana inda kuma suke zargin gwamna da kashe wasu kuɗaɗe ba tare da gabatar da kasafin kuɗin na bana a gaban majalisar ba a ƙarshe dai wasu 'yan majalisar irin su honorable akin bello sun yi kira ga gwamna a kan mai ambode da kuma mataimakiyarsa da su hanzarta mika wasikarsu da barin aiki kafin 'yan majalisar su ɗauki matakin da ya dace a kansu babban jibrin murai amurka daga lagos to a gaishe ka baban gida waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti 42 na rana a nan washington yanzu kuma mun kai gaba da zamu mu ba ku dama ku kira mu domin ku nuna muna ko kuma ku bayyana mana ra'ayoyinku ko shin me kuke gani a kan yajin aiki ko kuma kauracewa da lauyoyi a najeriya suka yi wa kotuna wanda ainihin wato kungiyarsu ta umarce su su yi hakan kamar kullum lambar mu ce wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar tarawa wato plus kenan sannan a jero lambobin amma kafin mu kai ga buɗe layukanmu sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kira daga Jigawa ni a jihar Jigawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amma wa alaikum salam. Kuna magana da Adamu Angu a Bagadaza, yadda masu makarantar Bagadaza. To, Malam Angu, bismillah. Yara local government Jigawa state. To, bismillah. Da fada kan maganar lauyoyi. Eh, bismillah muna jin kabala da mu. mai girma shugaban kasa adalci. Mhm. Hello? Muna ji ka bismillah. Ya kamata su masa adalci. Hmm. Tun da bincike ake bai kamata a ce sun fito sun yi zanga-zanga kai ba. To mun gode kwarai da gaske bari mu dauki wani kuma daga jihar Nasarawa. Wani ne a Nasarawa? To, salamu alaikum. Amma alaikum salam. To, alhamdulillah kuna tare da Garba Sale likitan rediyo na garin abubuwan domin jihar Nasarawa. To, bala Garba Sale, bismillah. To alhamdulillah to gaskiya kamar da yadda aka sani shi shugaban kasa dama alkawarin da ya dauka shine duk wani wanda ake ganin ana zargi za a iya binciken shi hmm. domin a tabbatar da gaskiya da hana cin hanci da rashawa a wannan kasa. Saboda haka nan ina ganin da lauyoyin ma za su goyi bayan binciken da ake yi tunda ba wannan dauke shi da aka yi ba wai a'a za a bincike shi ne idan gaskiya ta tabbata ai shi kenan. kowa duk wanda ake ganin kamar yana da alama da za a bincike shi to wajibi ne a bincike shi in hukunci ya kama a yi mishi in kuma bai yi ba mu talakawa muna ganin ba abin da ya dace a yi din kenan kuma shine shugaban kasa yake yi ko da ma waye ya zama shugaba ya kasance ya yi adalci irin wannan yadda shugaba buhari ya dauka saboda haka su lauyoyi dinnan ya kamata su zamanto masu goyon bayan abin da zai kasance ba cin hanci ba rashawa ba almundana wannan kasa to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Bauchi waye a Bauchi salamu alaikum amma alaikum salam suna na saba da mu daga Bauchi wunti to malam sabo ni dai wannan mataki da shugaban kasa ya dauka na ji daɗinsa sosai to da lauyoyin Najeriya kai layin malam adamu wato wunti ya katse bari mu je jihar filato wane ne a filato a kuna magana da nuhu jingir filato state to malam nuhu mhm. eh, maganar lauyoyin nan kaga kamar yadda muka ga 'yan majalisu muka tantance cewa akwai nagari akwai ban mutanen banza yanzu su ma lauyoyin mun gano cewa akwai nagari akwai mutanen banza wanda ake haɗa kai da su cika dukiyar jama'a a na ƙasa yanzu mun kowane lauya za mu sa mishi ido mu ga abin da yake ciki mun gano su yanzu. To mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Neja. Wane ne a Neja? Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kibba To Malam Ibrahim muna sarin ka. To ni gaskiya na akan a yau din nan abu ne abun mamaki ne saboda tun farkon hawan dai Buhari ya faɗa da cewa waɗannan alƙalan da lauyoyi suke kawo matsala a gwamnati. to me abun mamakin da cewa kuma ya yi haka kuma suna wanta da jijiyar wuya ya tabbata kenan su ke kawo mana zagon ƙasa akan ainihin shari'o inda ake barayin najeriya kuma sannan ya ƙara fitowa fili suna da hannu kuma su suna da hannu daga cikin barayin barayin dukiyar najeriya ya ra'ayina kenan to mun gode da ka ce ra'ayinka kenan kuma kowa ya ji ra'ayinka ne bari mu je jihar kaduna Assalamu eh, alaikum rabu mai manja da kanwa dokan lere to malam rabi muna sa rinka gaskiya lauyoyin nan ba su ma shugaban kasa shi ba domin hmm. ana kokari ne fa a tace a tabbatar da gaskiya a najeriya maimakon su goyi bayan shi sai su ɗauki wannan matakin wannan ya nuna gaskiya a shi dama akwai matsala a cikin harkokin najeriya muna fatan dai allah ya kawo mana jihar allah kuma ya sa wannan mutum ya taimake kai malam Rabi mai manja na wato lere local government a jihar kaduna da alamar layinka ya kawo abin nan don haka har yau dai muna jihar kaduna din waye ne kuma na biyu a kaduna to a ba zai kuma keri barka da lasariya yawa gaishe ka muhammadu murtala na gode ba zai kuma keri suna na murtala na kiran ku da zarar gasa a kaduna tarayyar najeriya To, ba bai kuma kyari wannan abu na bamu mamaki su da aka ce sun san kan doka sun san shari'a kuma mutumin nan da kan shi fashi shugaban alkalai ya yarda cewa ya ba da arbuca da cewa ya kuskure ya manta kuma akwai wannan kuɗaɗe. Ai ya kamata tun da dakatar da shafi a ce su da suka san doka wasu daga cikinsu tun da mun ji an ce daga cikinsu ne suka yi wannan zanga-zanga ya nuna gaskiya ba sa taimakawa kotuna da alkalai da ma Najeriya wajen ta ganin karshen cin hanci da rashawa. to gaskiya suna aka mu za mu dinga kira aka mata da duk lauyan da ke bayan irin wannan a soke lasisi shi kawai da koma cin al'umma ya ji abin da kowa ke ji da fata za ku tashi lafiya to mun gode kwarai da gaske murtala bari mu je jihar Neja wane ne a Neja Alhaji Madugu ya to bismillah Alhaji Madugu to abin da abin to abin da abin da Alhaji to gaskiya gaskiya shugabannin da za su ba su amince saboda saboda ba ta da son gaskiya gaba daya to mun gode kwarai da gaske eh, da fatan kowa ji abin na bari mu je jihar Lagos waye a Lagos Salamu alaikum Muhammad Tijjani ne daga Lagos to malam Muhammad muna saurin ka yanzu abubuwan da muke ciki wannan kasar nan yanzu abun ma yana ba mu mamaki hmm. eh abin da ya sa muke jin mamakin wannan abin to wanda muna ganin su ne za su kare kasan da mutuncin kasan a idon duniya kuma yanzu su ne masu koma suna goyon bayan cin hanci da rajewa a kasan nan to mu da abin da mu je sai dai Allah ya kawo mana amin abu mai alheri garin mu a kasar nan amin sun ma amin mun gode bari mu je eh, jihar Bauchi mu dawo amin mu dawo kira ta karshe waye ne a Bauchi waye ne a Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Kana tare da Sama'ila Ayuba. To Malam Sama'ila bismillah. Na gajiya ya kuke? Muna nan lafiya limi. ne ra'ayinka akan maudu'in mu? A ni dai ra'ayi na akan wannan shirye-shirye. Na so da bangaren gwamnati da bangaren lauyoyi. Hmm. da Allah a tare a sasanta to dukkan mai zaman muna cikin yan ƙasa na gari ne ƙasa aiki to mun gode kwarai da gaske alhaji wato sama'ila kenan daga jihar bauchi kuma da wannan da muka kawo karshen kira mun gode ma waɗanda suka kira mu to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ya rage kwanaki hudu kacal domin soma gasar kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 da jamhuriyar ta Nijar din za ta karbar bakuncin sa wannan shekara ta 2019 wasannin za su wakana a babban birnin ya mai da Maradi tare da rukuni na daya da ya hada jamhuriyar Nijar mai masaukin baki sai Afirka ta Kudu tarayyar Najeriya da Burundi waɗanda za su fafa Fata a babban birnin yamai din yayin da kasashen senegal mali burkina faso da ghana da ke rukuni na biyu za su ke cere ni a garin maradi da ke kasancewa hedikwatar kasuwancin jamhuriyar ta nijar idan muka leka a kasashen turai a yau dan wasan kwallon kafan nan leandro paredes dan kasar argentina ya rattaba hannun komawa club din psg na kasar faransa dan wasar ya hito ne daga club din zenit st peters daga kasar switzerland ko kasar swiss a can baya ya buga wa club din as roma na kasar italiya kudin da paris saint germain ko psg ta kasar faransa ta narke domin sayan dan wasar mai bugawa a tsakiya miliyan 47 na euro har yanzu dai muna a paris saint germain ta kasar faransa inda shaharren dan wasan kwallon kafan nan dan kasar brazil da ke buga ma club din ba zai samu damar bugawa psg din ba a gogar da za ta ta yi da manchester united ta kasar ingila a wasannin champions league a watan fabrairu idan allah ya kai mu wannan ko sanadiyar jin ciwon da ya yi a wasan da ya hada paris saint germain da strasbourg a farkon makon jiya a halin yanzu club din nasa na paris saint germain yana son a yi masa tiyata ga kafa inda ya shi ciwo yayin da likitocin kungiyar kwallon kafa na kasar brazil ke adawa da hakan har yanzu dai muna wasannin kwallon kafa inda babu labarin dan wasan nan na argentina emiliano sala da jirgin da ke dauke da shi ya yi batan dabo tun ranar litinin ta makon jiya duk da irin binciken da aka yi ta yi na babu ji babu gani har zuwa yanzu ba a gan shi ba kuma babu labarinsa abinda ya kawo juyayi mai tarin yawa tsakanin magoya bayan tsohon kulob din shi na fc nanta na kasar faransa da kuma magoya bayansa na kungiyar kwallon kafa na cardiff inda ya kamata ya koma haka zalika da dukkan al'ummar ƙasarsa ta argentina za mu karkare labarin wasanninmu na ranar yau da wasan tennis inda andi more dan ƙasar birtaniya ya fuskanci tiyata aka tattara shi a ranar litinin da ta gabata wadda dama a can baya an taɓa masa tiyata a kai shekara guda da ta shuɗe har ma aka sa masa wani karfe a ciki wannan tiyatar tana iya da gaugauta kawuwar ƙarshen wasannin tenis na Andy Murray shahararren dan wasan tenis dinnan na duniya dan kasar Birtaniya wanda ke iya jingine wasannin sanadiyar wannan ciwo da ka tattara Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger. tare da haruna mamu bako da labaran wasanni yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. a yau talata ne a tani janar ɗan ƙasar venezuela ya nemi kotun kolin ƙasar ta haramtawa madugun 'yan adawa juan guaido fita daga venezuela har ila yau attorney general tarik william saab ya nemi kotun ta toshe asusun bankin gwado yayin da yake kaddamar da bincike akan ayyukan gwado fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba donald trump na yunkurin kaucewa sake rufe wasu ma'aikatan tarayya amma kuma har yanzu dai yana da niyyar gina katanga tsakanin iyakar amurka da mexico matakin da har yanzu 'yan jam'iyyar Democrats ke adawa da shi shugaban baya so a sake rufe ma'aikatan gwamnati ba shi ne burin ba a cewar sakatariyar yada labarai ta fadar white house sarah sanders jiya litinin a halin yanzu kuma mukaddashin attorney general na amurka matthew whitaker ya faɗa jiya litinin cewa yana kyautata zaton an kusa kammala bincike da jigon shari'a robert mala ke gudanarwa a kan shishigin da ake zargin rasha ta yi a cikin zaben shekara 2016 na amurka da kuma ko akwai wata alaƙa tsakanin rasha ɗin da kwamitin yaƙin neman zaɓe na shugaba donald trump To madalla da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai da safe za a ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye-shirye sashen su muryar Amurka. Amma kafin mu yi sallama bari mu mika wato mu mika wa iyalan afadandan da ke jamhuriyar Nijar wato su ne suke mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Shehu na kwarai wanda Allah ya wa rasuwa a yau Talata ga watan wato 29 ga watan janairun shekarar 2019 a kano nigeria to allah ya ji kansa da rahama ya ji kan magabata duka baki daya yanzu a madadin baki daya ma'aikatan sashen hausa musamman ma wato amina buhari auna da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma malama jodi ta shirya ta bada umarni sai mu na wannan dare mr carl baba ya koma keri ne daga nan washington dc nake sallama da ku allah ba mu na nan nasa a suma amin